اللهم رب العزة العظيم تعمل صلاة لك رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل الذي خلق الإنسان وفضله بقوة التفكر والشهوة وبه يعرف بيئته وما يهل مشاكله وبهذا اختلفنا على الآراء كما قال تعالى في سورة الهود ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين فيه صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء الذي فضل بختم القرآن وختم الدين وختم الأولياء وختم الأكتاب سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الينابيع العلوم والإرفان الذين بذلوا أرواحهم نفيسة زكية طيبة لارتفاع ملة دين الإسلام وصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولو لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وهدتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله شهادة تزيد في أمرنا خيرا والسعادة وبركات وأرزاق وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتعصمنا من كل شر وفتن ومكر وقيل وأمراد برحمتك يا أرم الراحمين يا وايد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد وبعد أمام محمد رسول الله قال تعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون التقوى هي ثمرة الدين وبه يتجنب المرء عذاب الله سبحانه وتعالى أعاذنا الله قال تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله كانتين الصلوات المفروضة أو مكتوبة خمس كما علمتم الصبح ركعتان يجهر فيهما والظهر والعصر أربع ركعات يسر فيهما والمغرب ثلاثة ركعات يجهر فيها والعشاء أربعة يجهر فيها وما سوى هذه هي النوافل آباب محمد رسول الله العلماء الراسخون في العلم اسندوا هذا القول إلى سيد الوجود محمد رسول الله قال أو قالوا كلا أضيف على محمد رسول الله هذا القول قال رسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة واختلاف في الفرع لا في الأصل ومن هنا نرى أن جميع الاختلاف المسلمين على ثلاثة أشياء مذهب وعقيدة وسياسة بس مذهب وعقيدة وسياسة فقط ما هي المذهب؟ مع معنى مذهب المذهب لغة معناها مكان الذهاب وهو الطريق والذهاب أي السير والمرور أما الاصطلاح الفقهية معناها مجموعة الآراء العلماء الذي اجتهدوا على شيء واجتمعوا عليه لا بد أن يكون من إمام من أئمة المشهور المعلوم بالعلم أما العقيدة هي ما أكدتم المرء وصدق به وعامل به قبل العمل وهي في إلهيات وغيبيات وأول المذهب المشهورة هي مذهب أبي حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي ولد في الكوفة سنة 63 هجريا وكيل 70 هجريا وكيل 80 هجريا وتوفى 105 هجرية وامسين هجرية وهو ابن سبعين آمن قدس الله سره ورمهم الله وتلمز من كثير من العلماء وإمام مالك الثاني شهرا تلمز منه وإمام مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس العصبي ولد في سنة 95 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش 86 سنة ثم توفي في المدينة يعني ولد في المدينة وتوفي في المدينة وهي إمام جميع العالم في زمنه أو في عصره والثالث شهرا أشعر الأئمة هو إمام الشافعي قدس الله سره هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ويتلقى نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد المناف يعني هو شريف هو من سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في غزة يعني هي قرية في شام سنة 155 هجريا وتلمذ عند الهزيليين والعصم إيه هنائز هو مفتي مكة ومات وأربع وأربعين وأربع سنة هجريا وأما آخر مشورا هو إمام أحمد بن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ولد في سنة 164 وتوفي 200 وواحد وأربعة هجرية رحمه الله ثم إمام ليسو ثم الإسابوري ثم سفيان الثوري ثم أبو تراب رحمه الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المكرمين وجعلنا من المتقين وجعلنا من السالكين وجعلنا من القانتين وجعلنا من الخاشعين وجعلنا من المتواضعين وجعلنا من أوليائك الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا وافتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب مغفرتك وارزاقك واموالك وبركاتك يا خير الرازقين ويا ارحم الراحمين ويا من قال شيء اذا اراد كن فيكون ويا من يمسك السماوات والارض استجب دعاءنا يا سميع يا كريم يا مجيب اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا حاجة من هواج الدين والدنيا ولا والآخرة إلا قضيته ولا فاسدا إلا أصلاته ولا فقيرا إلا قضيته ولا عمل عصير إلا يسرته يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد allama unsur ummata muhammadin allama unsur ummata muhammadin allama unsur ummata muhammadin allama damir ada addini ka islam allama damir ada addini ka islam allama damir ada addini ka islam allama zai salataka ala muhammadin allama zai salataka ala muhammadin allama zai salataka ala muhammadin wa zai ridaka ala abi bakar wa usmanu wa وجميع سامة رسول الله وجميع أمهات المؤمنين وجميع مشايخنا عامة وخاصة أبو العباس آمن التجاني وضر ذاك على سيدنا مولانا قطب الرباني وقوس السمراني أبو إسحاق شرف الدين على إبراهيم يس يصير الفاتحة استغفر الله ربي وربكم alhamdulillahi rabbil alamin muna ma ubangiji subhanahu wataala godiya mai yawa godiyar da bai da farko bai da karshe ya mai mu da ya gode ma kansa wanda yake ya ga dama ya yi halitta halittan nan sai ya ba shi kwakwalwa ma'ana halittan mutum sai ya ba mutum kwakwalwa da karfi na zaɓi kowane irin mutum kake kana da karfi ka zaɓi abinka kuma ka ne in ka zaɓi fari ba ruwan wani allah bai tambayan ka me yasa ka zaɓi fari in ka ci a liban cintuwo ba allah bai kama ka bai maka isabi don ka ce ba ka cintuwo don shi ya sa maka karfi na kai zaɓi wannan zaɓi shi ya bar ra'ayinmu ya bambanta in da ɗaya ne mu duka karfin ra'ayinmu ɗaya ne mu duka karfin hankalinmu ɗaya ne da ba sabani in ka ce fari shan ce fari in ka ce ja shan ce ja zauna shan zauna tashi shan tashi wannan bambancin ra'ayi ba kuskure ba ne ba aibi ba ne ba laifi ba ne ba zunubi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buga kirjinsa a cikin Qur'ani ya ce ba lausha qul lausha a rabbuka la ja'alahu ummatan wahidatan ya kai manzan Allah ga ya musu da ni na ga dama Allah sun yi kowa bai daya da na ga dama sai yi kowa fuska ɗaya musulunci kowa musulmi in wali kowa wali in annabi kowa annabi in kafirci kowa kafiri in krista kowa krista kowa kuma dogo kowa kuma fari kowa kuma mai kudi kowa kuma sarki allah akbar bai iya yi bai yawa sai ce ni ubangiji ganin dama ni ami lau sha'a lau ya fara da shi da ni allah na so da na yi kowa mai ɗaya amma ba haka nake so ba idan na haka yaya za ku ku gane allantaka na yaya za ku ku gane iko na cikin sassabawan ku kuke ganewa ni allah ina nan sai sai mu wala ya zaluna mukhtalifi duba cikin surat hud wurin karshe ka gani kuma ka duba dukkan tafsirin duniya dukkan tafsirin duniya ta ka duba wannan fasara ya ke wala ya zalu na mukhtalifi ubangi ya ce ban guje ba haka na saka muku sabani wannan ya ce fari gobe wannan ya zai ce a ai farin ba haka bane jani gobe wannan ya zai ce a an ce a tumani ba a zauna ba gobe wannan ya zai ce a an ce a kwanta ne ba a tashi ba haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi wata ra annan muhammad da aka sha dare da shi ma'ana miraji aka yi sama a israul miraj a isra'u shi kasani daga maka zuwa baitul miraj shi ne isra'u miraj sama ne kuma ka gane musulmi kakka taba shakka cikin an kai annabi bisa in kai shakka cikin kai kafiri ne kakkai shakka an sha dare da manzon Allah daga maka zuwa madi eh, zuwa baitul cikin kibdawa da gani o buraka bai sauri buraka da ya sauko bai sauri ya yake tafiya idan ya daga kai inda idon shi gani wuri ya aje kafar shi so shi kiftawa da gani ne daga maka zuwa baitul a lokacin kan doki ko jaki ko wani abin hawa wata ake yi hanya wata ƙur'ani ya nasa lazi asra bi abdihi eh, laylan al المسجد الحرام masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu azwa karshe tunda nasi ya zo karara to kakka gaddama ga nasi karara in kai shakka ko kai gaddama da shi Allah ya kiyaye mutum ya aje musuluncin shi sai dai koma kuma shigo don me ka yi gaddama da qur'ani ma'anan gaddama da qur'ani annabi ya rage ko ya kara ma'anan shi kenan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la yatihi mm la yatihi libatin san san san bai haka muna ɗaukar salati da mun komo kan wannan aya da ku hadisin shi kasa muna ɗaukar salati da sallama zuwa ga fiyayyen annabi wanda yake ya fi komi ya fi kowa a wurin Allah sallu ala muhammadin kakka taba shakka kuma cikin wannan manzala ya fi komi ya fi kowa a gaban Allah amma cikin wani abu daban dai wannan ta fama amma a gaban Allah mahalicin komi da kowa annabi ne ke kan gadon gaba ka yadda ko ka yadda dalilin shi aka yi halitta dalilin shi aka yi duniya dalilin shi aka yi aljanna dalilin shi aka yi wuta karka jiran neman aya hankali ya yayi sheka wasu abubuwa ba mu daman dogon jan aya a haka ja maka ya kace ta ni bai karatu ba to za ka doki aya ka biti na ne amma hankali dai kana da shi ko yaya hankali kana da shi da ba wuta ba aljanna ba Allah lokacin da yake da shi me yasa ya yi su in ka girmama manzon Allah ka bi shi sai ya daukaka ka ya girmama ka ya sa ka aljanna in ka walakantar da manzon Allah menene walakanci mutum da eh, maganganu dai na banza jami'in annabi ubangiji sai ya kora ka ya nuna maka darajar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ba karshen addini khatmul adyan khatmi na addini islam shi aka ba shi aka ba karshen littafi alqur'ani shi aka ba karshe nami na addini shine islama hatta ma cikin waliyai shi aka ba karshe shehu tijani babu wani al'umma da ke da shehu tijani shemu al'umma nan muhammad bugu da ƙari aka ba shi ƙarshe na kudubai babu wani kudubi irin shi shehu ibrahim a ba ka samu irin shi kuma wannan wani karatu da mu da shi gaba wani lokaci mun koma salati ya tabbata ga annan muhammad da mutan gidansa duka baki ɗaya ba mu rage ba mutan gidansa duk jini sa kaf tun sai tun imamu a hassan biyan sai da faɗi ma zara har ana da kasa muna ɗaukar salati muna basu muna kira da babban murya mun tabbatar da Allah samu Allah da aikin annabi muna kuma kira a ji tsoron Allah tsoron Allah shi zai kare ka daga barin azaban Allah tsoron Allah kana farawa ne daga kanka sannan kai ga wani tsoron Allah kana practice ne don kana da 50% chance ka yi kirki kana da 50% chance ka yi mugu ai na gaya maka wata sha'awa zaɓi ne it's a choice zaɓi wanda kake so inna hadaina sabilan imma shakira wa imma eh Allah ya yi komi ya bude maka bai bai boye maka ba aboki in ka bi nan ka zawo in ka bi nan ka zawo the choice is yours shi yasa ya aiko annabawa da littattafai ya kuma lomanta ma wasu su kashe kansu su tattara littattafai hadisan annan muhammad to za mu shiga cikin maudu'in mu ina jin kamar kwanaki da ta wuce mu yi batun sahabai ko dukkan rigimar musulunci abu uku ne rigimar musulunci wuri uku ne farko mazaba mazaba na biyu akida na uku siyasa ya kare mu da problem wani wuri dukkan musulmai tun can hannan tun asali tun bayan manzan Allah salawatu da alaihi salamu abu kun ga ilami kuma muna ciki farko maza ba na biyu akida na uku siyasa siyasa dai babu magana shi ma gefe mazhabi mun yi magana shi kaɗan akida kuma ɗan kaɗan menene mazhaba yaya aka yi mazhaba ta faru zamanin manzo Allah akwai mazhaba hanifa ba shi hanifan ma ba haife shi ba zamanin maliki akwai mazhabu maliki eh, zamanin alibai akwai mazhabu maliki ba shi malikin ba haife shi ba akwai mazhabu laisi ba su akwai mazhabu sauri ba shi akwai mazhabu ambali ba shi akwai mazhabu shafi ba shi yaya aka yi suka faru a ya kamata mu gane sannan faruwan mazhaba a ce mazhabu kaza laifi ne shi ma ya kamata mu gane ko yaya it's very important Mukali. sannan ina maza maliki kai kana shafi shi sa mu yi fada so she mu fara ubangiji ya ce wala ya zalu da mutalifin ko ba za mu guje ba muna sabani sabani cikin mi cikin bidan kudi a cikin sa dress a cikin aurayyanmu a cikin matanmu a cikin meto cikin fahimtar bautan cikin fahimtar me bautan Allah domin Kur'ani na annabi na Muhammadu na ba na kuma fahimtar da shi yadda nake bukata ya yi ya kuma yi shi bidat to mu annabi ne yadda annabi ya fahimci Kur'ani haka mu muka fahimci yadda yake aikata Kur'ani haka muke aikatawa taba'an sabani ya zo na fata kuna fahimta wannan sabani sheka su biyu akwai asalu, akwai faru asali ba difference menene asali kalmata shahada la ilaha illallah muhammadu ina kuka taba an sake aka shiga musulunci mutu ya zai shiga musulunci ya ke a ce la ila latifu ahmadu rasulullah ya yi amma latif suna allah ne ya ba karba la ila rahman mujtaba rasulullah mujtaba ba suna annabi wani a ce ba ka ce mujtaba rasulullah muktar rasulullah ahmad rasul mesa a'a don asali ne ba a sake asali yanda Allah ke so a kira in ka kula cikin sammai sammai haka ke ruce la ila illallah muhammadu rasulullah hatta cikin aljanna haka ke ruce karkashin al'arshi da a'imul al'arshi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke rubuce ya na kasa ke shine asali shine foundation shine asali na komai asas in dai mumini musulmi kana son Allah ya da kai sai ka fara tabbatar da wannan la ilaha illallah muhammadu rasul khalas shi sa shi bai sake ka lura cikin ibadan da muke ciki duka duka na faduwa amma shi bai faduwa idan mutum hankalin shi ya guje bai sallah ko ba tambayin shi ko hauka Allah kiyaye mu ko farfaduwa Allah kiyaye mu ko koma Allah kiyaye mu ba a tambayin shi amma ka ji ka lura ko yaya mutum ya rikice in dai mumini ne ya ta la ilaha illallah sakuni koyaya mutum ya rikice hankali ta gudu mishi la ilaha illallah muhammad rasulullah ya faɗi shi daidai don shi ne asali wani zalika ala don mu zo mu yi ta faɗi aka halice mu sallah na iya faɗuwa in ba lafiya ba hankali balle azumi gaba da yake balle zakka gaba da yake in ba kuɗi shiru balle maka gaba da yake shi da ke ta kallo cikin tv in Allah ya hore maka to dole ne ka yi wannan shi ne asali far'insa safa menene far reshe da hausa reshe ga itacen ainihin reshensa kenan sallah reshe ne ba asali ba ne azumi reshe ne ba asali ba ne zakka reshe ne ba asali ba ne haji reshe ne ba asali ba ne daga wurin sallah alwallah reshe ne ba asali ba ne yana kai wani wuri alwallah ka ajiye shi yake kai taimama inda asali da bai faduwa abadan karatun fatiya a cikin sallah asali ne ba reshe ba shi sa bai faduwa so ka ce mini bebe fa ya bebe ne sallah bai magana in bebe bai zo musulunta kaci a gwada mai fatiya yana karantawa yana haka da kai yana haka da kai shi ke ya yi an zai sallah ya Allah kuma yi shuru zuwa can yi ruku ya yi sallu ala muhammadi sai sa faru shi ne reshe to ilimin sanin faru ke kira shi ne ilimin fiki sai shi yadda za ka yi ibada ibada bai yi sai da tsarki tun daga ruwa wani irin ruwa za ka yi sallah da shi wani irin ruwa za ka kama ruwa da shi ka gane ruwan da za ka yi alwala da shi ana sha amma ba kowane ruwa ake sha ake alwala da shi ba ruwan da za ka yi alwala da shi duka kaf ka sha amma ba kowane ruwa za ka sha ka yi alwala da shi ba ya ce ah, ya ke nan kuma magana simple idan madara ya zuba cikin ruwa ka sha ko ba ka sha ka yi alwala da shi <laughs> idan zuma ya zuba cikin ruwa ka sha ko ba ka sha ka yi alwala da shi da ya wanga ruwa ka sha amma bai alwala in ka yi bai yi ba saboda ba a alwala da ruwan da abu ta taba shi kwala ya sake ko dandali ya sake ko wari kanshi ta sake bukun kun ya sake jikin ruwa ba alwala da shi ok sai ka je a makangu ruwan su baki ne wul kana kallo black ah na ce nan malam ya ce in kwanan wani sake ba alwala da shi so ga ruwan makangu baki ne yanzu ya za yi a adibi ka alwala da shi don allah ya halicci ba mutum ya saba na ba ta fahimta wayan ga ka shake kira fiqhu ilmul fiqhi har zuwa yadda ake kama yadda ake fite zakka yadda ake aure yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake kaza hatta yankan dabba kai hatta ma shiga bangare akwai yadda shari'a ya ce ka in ka bi su ka bi fiqhi to wannan shi ake kira maza ba wanda suka yi kokari suka tsara mana don ya yi sauki suka fahimci shi ake kira maza ba zamanin annabi akwai shi amma ba a cewa maliki sunan ne sunan ba cewa wanga mazhabin maliki no bari ba da misali wani tsoho ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya alwala ana jiran sallah ya za a ya za a yi sai nan gefen hannunsa wurin kulle zariya gefe gefen ga sai ya tabo gabansa da ya tabo gabansa sheshe ko da gudurin manzon Allah ya rasulallah ga su da annabi ko musu yayi motsi shi su tambayi annabi don kowa na son yayi daidai don son yayi kuskure shi sa ko abu yayi cikin ɗakin shi sai zai tambayi manzan Allah ya rasulullah na yi abu kaza cikin addini daidai ne shi yasa da hakan ta faru shi zo gun manzon Allah ya ce ya rasulullah na yi alwala amma gefen hannuna ya taɓo kazana yaya hukuncin alwala na duba mu sanda ba lokacin sallah na hararowa sannan ce hal hiya illa bid'atu fika ai ba wani abu ne tsokan jikinka naman jikinka ne kai kai sallah ba komai Sabon da ke zaune wurin suka ji shi suka gane karatu kamar oh ashe muka yi alwala hannunmu ya je ta kasa alwalanmu ma na nan tsohon na wucewa she wasu sahabai kuma suka karu don lokacin sallah na ruwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa she ga wani samari kuma ya shuka da gudu ya rasulullah ga abin da ya sami ni shi ba shi da aka ba tsohon jawabi she sa she shi ya koma kuma ya da same tambaya nafsu su'al ya rasulullah wallahi cikin sauri gashi gashi shanu ne kalle shi kure ce ta ka sake alolanka ta sake ta ka sake alolanka nawa hukunci na kenan waye duka sabobin sabai da suka zo suka karu wuri she su ma suka fahimci kama o oh, shan kai alwala ka taba ka zanga alwallah ka yayi ya bata ga ga su fahimci kama in kai alwala in ka taba gaba bai bata ba kowa na kan daidai ko ba shi kan daidai sai malik ya doki na samari she shafi nufa su doki na wancan ina laifinsu so duka da same thing kuma duka cikin annabi ya fito sai aka tambayi manzo Allah wanda ke nan aka ba tsohon jawabi da samarin ga jawabi ce ce ah ya rasulullah kamar ta hanyar tuna confuse ai da zo wani tsoho ya zo ya ce kaza kaza sha da ce baka ga tsoho bane sha'awar shi na kasa wanga kuma samari ne sha'awar shi na bisa sallu ala muhammadi don ga tsoho ne ɗan shawon shi na kasa kwata ba a shawon ma ya mutu 78 years ya zai da mace kuma wanga kwafa a ko karfe. he still strong so shi shawon shi na san ba zai je sake daidai ba laifin ciki rannan mun yi batun tabakatu sahabai ko sahabi kaza ya fi wannan wayan ga sahabai sun zo sannan wannan wayan ga sahabai sun zo wannan akwai wasu abubuwa da annabi ya yi cikin maka da aka je madina bai yi ba shi sa saman da suka san shi da wannan cikin makar shi suka rika su ma suna tallatawa suna yadawa masoyansu sha ce mazaban wani kenan ai ra'ayin wurin wani aka samo misali da aka zo madina farkon shekara ba haihu ba she yahudawa na gaya ma larabawa ai mun ga mu kakku karbi mutum ga cikin madina da ya zo kun ga kun haifu aku haifuwa sam su rasa kaitan magana da za su faɗi shi suka cuku ce ana hunu Allah da sarauta in ji tarihi sha aka haifi abu dallabin zubairi shi ne farkon yaron da aka haifi cikin madina saba za ka ce abdullabin zubairu kuma diyan asma'u ne yar aisha matan annabi annabi zai na da suna Saka ka ce ya rasulullah mun samu karuwa me namiji ku kawo min sha ka kawo sai doki yaro she rap yaro sai bar ana bi shi baya cikin madina ana la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar allah aka yawo cikin madina duka kamsa ne zai da suna don allah yau in matanka ta haifu ka fito da shi kai yawo ba a gudu a warka annabi haifo bai ba ba na faɗi ba ta ka duba cikin littafi tarihi tabari in kana so ka duba in kana so albidayat wani ha ne ka sirri ta ka duba kana so jawami sirat sirri ta ka duba ta ka shafa ma yana ciki abdullahi bin zubair in ka duba kuma littafin ga ma rijalu sahabiyu rijalu sahabi ka ga ciki ka ga ciki sahaban da suka ga annabi ya yi haka sai suka rika suna yi waɗanda ba su gani ba ba su rika ba in an tambaye cewa abu mu ba ba mu gani ba sai ya zama ba so yanzu ka je wani wuri ka ga wani ya an rika yaro ana yawo ka ce bidiya ba ba sabo bane an gane an yi na uku da zan abin nan saboda lokaci ku lura da yawan mutane in aka yi sallar raka daya sai dan zauna a sannan ya tashi kuma ya yi raka ne. ana kira shi jalsatul istiraha ko zaman hutu annabi ya yi amma da yake maka bai taba yi ba kuma maka aka fara sallah shi yasa wayanda ke bin shi sallar daga baya suka zo suka ga wasu na yi ah, ina ka samu wani suka ce manzo Allah ya yi ina madina shi suka shi so shi in kana so in kai raka daya ka dan zauna ka dan ka huta sai ka mike ka cika biyu ka zauna kai tayya sai suka ce mu annabi zaman tayya ya saba suka ce ha ah, ai ku yan farko farko ne daga nan fa madina ya yi so shi jalasatul istiraha sai wasu mazhaba suka ce ba komai ba ne in kai wasu ka ce haka kai tun da annabi ba bai yi daga madina ba makai to haka haka waɗanda sun ga annabi wani yanzu bai yi ba waɗanda sun ga wannan sun fahimci kaza waɗanda sun fahimci bayani kaza waɗanda suka rika wanga sha ce mazaban wani mazabin wani mazabin wani har ya zo ya kai aka haifi abu imamu hanifa in ka duba date da aka haifi imamu an haife shi 80 years bayan hijirar manzon Allah which means ya ga wasu sahabai don from reference da na baku shekaran jiya sahabai manzo Allah duka by 200 years duka sun rasu kenan halifa ya ga sahabai ko bai gansu ba so abubuwan da yayi ta gurwa ya gani an ce kuskure so an zo an ce ga hanyar mazabi na halifa laifi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum alhamdulillahi wa فوزا فوزا الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الصلاة الله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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر